أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون yanzu bai bayyana ga waɗanda suka mai gurbin wasu a bayan ƙasa ba bayan halakar da waɗanda suka gabace su na al'ummomi saboda zunubin su amma ba su ɗau izina daga abin da ya same su ba sai ma suka aikata irin ayyukan su yanzu bai bayyana ga waɗannan ba cewa da Allah ya ga damar ya kama su da zunubansu da ya kama su kamar yadda sunnarsa take ya rufe zukatan su ba za su wa'azantu da wa'azi ba kuma tunatarwa ba za ta yi musu amfani ba